A jihar Agadas ta jamhuriyar Nijar, tare-taren hanyoyi ne ke ƙara ƙaruwa ga matafiya a baya-bayan na a daidai lokacin da jama'ar ƙasar ke ci gaba da yin addu'o'i domin ganin zaman lafiya ya tabbata ko'ina a faɗin ƙasar. Wani duroba da ya faɗa a tarkon 'yan fashi masu tariyar hanya yana bayyana yadda wannan lamarin ya rutsa da shi. Wurin ƙarfe biyar da rabi, mun kama hanya za mu ta Arlit. Ba aiki kilo goma sha biyar ba, da ta kawai sai muka gamu da bandi kawai ya tumun da bandiga yana ya tumun da bandiga ya harare ni da bandiga ya nuna mana kawai eh, ya sere ko ya halbe ni su hudu ne bisa motana guda ɗaya ke da bandiga uku daga bulala sai huka abubuwan da ke garin mu duka suka lalabe mu sun dan babbige ni kwa sun tattaka ni sun ji mini ciwo haka ikon abin nan gaskiya na yi shiga ya bata rai sosai shi ma wani dan kasuwa ya yi karin haske ga da wannan lamarin irin yadda ya taba taho masa ta hanyar bazata bayan hitowarsa daga wani ƙauye zakuwa birni na fito daga dashi wasu mutane suka biyo ni suka biyo ni na fita hayya haka suka wuce kuma suka dawo da suka dawo na buga moto suka bi ni wani ya duro daga baya bai halbe ni suka sabko suka zo suka lalbe ni suka samu shi kadari uku da hamsin ka yi da farmi da kartikita da fare. Game da wannan lamarin ministan cikin gida mai kula da sha'anin harkokin addinai cewa da Malam bazon Muhammad a lokacin da ya ziyarci wannan yankin a 'yan makonnin da suka gabata ya bayyana masaniyar wannan lamarin daga hukumomin kasar tare da ɗaukar alƙawalin kawo sa ba tare da bata lokaci ba. Abin da muka lura da shi har yanzu muna fama da irin yanayi na mutane da suke fashe da makamai a cikin wannan jiha kuma mun yi shawara akwai matakan da za a ɗauka domin a kawo sauƙin wannan al'amari. Su dai masu fashin a wannan yankin na arewacin jamhuriyar Nijar na amfani da motuna ko kuma babura domin afkawa matafiya. Haruna Mambako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.